بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون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 yan wana ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah da kuma tara mu a wannan cibiya ta sahabbai a nan tsohuwar kasuwa kwato yau maraicin juma'a sha biyar ga watan rajab hijira biyu, ta yi daidai da sha bakwai ga watan yuni ya dubu biyu da goma sha ɗaya muna gode ma Allah da kuma dawowa da mu domin ci gaba da karatun sahihul bukhari mafi ingancin littafi bayan alkur'ani mai girma Allah ya muna muwafaka ah, muna cikin kitabul mawaƙi ko kuma mun kare kitabul mawaƙi. a yau bismillah za mu fara kitab na goma shine kitabul azan babu buka ne waɗanda suka tattaru suka yi magana akan azan kira ila ce kitab taron babu taron kuma samar da babu sau mabahis kuma su kuma sannan nukas su kuma su samar da mabahis sannan faqarat su kuma su samar da abin nan nukas yau kamar yadda ce za mu tashi kitabul azan sannan babu bad'il azan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الآذان نعم كتاب الأذان باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة فاتوها هزوا اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن الحباء حذاء الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس وذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفى الآذان وأن يسر الإقامة باب بدء الآذان wannan باب yana magana ne فرق farkon kiran يا فرق farkon kiran يا ya فيه sannan kuma mashru'iyyati al'azan kuma cewa shari'a ta ba da dama a yi kiran sallah wannan ba da zai magana a kan waɗannan sannan da kuma hukuncin kiran sallah kuma da kuma wasu ahkam da za su biyo baya to shine fara da aya al-qawluhu azza wa jal wa idza nadaytum ila salah idan kuka yi kira ku musulmi kenan zuwa sallah ittakhazuha hudwan wa la'iba su kafare za su riki kiran sallar nan da kuke yi huzuwa abin wa injili wa la'iban da kuma wasanni sai Allah ke zalika dalilin da yasa haka kuwa bi annahum wannan babu babu sababi bi sababi annahum qaumun la yaqilun dalili shine ko su wasu mutane ne waɗanda ba su hankaltar abin da ke amfani ne gare su shi ne sa suke haka nan inda sun san cewa a zan in amfani ne alkhairi ne gare su to ba za su yi mai izgili ba ba za su kuma wasa da shi ba to wannan sura ma'ida ce suratul ma'ida hafiz ibn hajar rahimahullah yana cewa dalilin da ya sa musannif bukhari ya zo da wannan hadisi yana so ya tabbatar da cewa kiran sallah sai a madina aka fara kiran sallah ba a kiran sallah a makka ba dalilin da ya sa zo da wannan ayin kenan don yi istishad akan haka nan suratul ma'ida madaniya saboda kuma nan da wannan aya ko kuma bayan hijira dai alal aqal kuma ya tabbatar da kiran sallah kenan duk wanda ke izgili da wani abin da ya kasance sha'ira alama ce babba ta addini domin shin nan yana da cikin qauman la yaqilun mutane waɗanda ba su hankalta ba su da hankali kamar waɗanda ke izgili ga mata masu sa manyan hijabi hijabi masu jan ƙasa ana musu izgili wasu na ce musu talo-talo wasu na kuɗa menene ɗawisi ko kyau ganin dai sunaye dai daban-daban daban-daban daban-daban to Allah ya ce a ce musu qaumun la yaqilun mutane ne waɗanda ba su da hankali ba su abin da ke amfanin su ba sannan su waɗanda aka wa izgilin me za su ce qalu salama abin da za su ce kenan ko kar su mai da wata abin da wani martani wanda zai kasance ce ce ku ce kawai jinke nan dai su ce wai za khatabahum jahiluna. qalu salama kawai su faɗa masa magana mai kwanci hankali ce Allah shiryar da ku ko Allah ganar da ku shi ke nan kawai zai kuje ga da yanka ko kuma waɗanda ke sa an abin nan wanda na daidai nisu sa a ce yan ƙetaren wuta ko kuwa yan ƙetaren wuta ko kuwa abin nan yadi da ishe shi ba zo kan shi ƙarin yadi da zai izgili ne da duk irin waɗannan masu izgilin kai abin da ka ce Allah ya ganar da kai kai abin da ka ce mai gina, sannan shi kuma yana cikin qauman la yaqilu yan ba su da hankali ba su hankalta to wa qawluhu idza nudiya a salati min yawmin juma'a idan aka yi kiran sallah ko idan aka yi kira domin sallah min yawmin Juma'a ranar juma'a sannan suratul juma'a ɗin kuma madadiyya to da haka da yana tabbatar mana cewa kiran sallah ba a shar'anta ba sai madina sai idan madina aka shar'anta wace shekara aka shar'anta malamai na da kauli biyu wasu na cewa shekara farko wasu na cewa shekara ta biyu amma dai wanda hafiz ya jihar shi ne shekara ta farko ya dai kawo shekara ta biyu din da sigatul tamrin wakila fi sanati asaniya saboda haka shekara ta farko ita ce rinjayar a cikin bahasunsa wallahu a'lam sosai hadisi na farko musallif na cewa haddasna imran ibn maisara al-basri قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد فيما كان البصري حدثنا خالد الحذاء فيكما كان البصري عن أبي قلابة سعيد ابن زيد الجرمي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه هو أن إسناد الجبال متعنين أبن البصراني قال ذكروا النار والناقوس أنس رضي الله عنه يأتي صحابي سوء أن بشأ النار وتا والناقوس دكما قرر رواه farkon lamari da yake babu rabin nan da itace suke amfani mai kwararo itace ake samu mai kwararo sannan a samu wani itacen kuma mai ƙarfin gaske ana bugawa domin a sanar da mutane lokacin abin nan sallah da nasara kenan kuma jusawa su ne ke haka wuta domin su nuna ba abin nan wa'anda ke abin nan wannan bautar cewa lokaci